Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60. sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa a gane kuma ana iya samun mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ko ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar alhamis bakwai ga watan disamba ibrahim ka almasi garba ne da babu ya kuma eri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo wannan shirin daga wannan birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran kasashen duniya sun mai da martani nan da nan a kan sanarwar shugaba donald trump cewa a hukumance amurka za ta amince da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila sannan kisar shugaban yamal ali abdullah sale a ranar litinin da 'yan tawayin huti masu samun goyon bayan iran suka aikata ya kara jefa kasar da yake daidaita cikin rashin sanin tabbas kana majalisar wakilai ta nan amurka jiya laraba kuma ta yi allah wadai da kisan kare dangi da ake yi wa kabilar rohingya inda ta amince da wani kudiri akan wannan batun to kalin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa manyan sojojin najeriya za su yi taro a ibadan inda za a yi bitar harkar tsaro a najeriya to ba sai a yi a maiduguri ba ai in ka lura kwanan nan muka baro maiduguri to abubuwan ana kewayawa ne duk da halin da ake ciki a najeriya hukumar kwastan ta kama motocin alatu wajen 60 baya ga wasu abubuwa a watan nuwamba kawai darajar wannan motocin shine biliyan 1 da miliyan 300 kamar kowace ranar alhamis grace abdu eh, alheri, abdu na tafa da shirinta na domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Kasashen duniya sun mai da martani nan da nan akan sanarwar shugaba Donald Trump cewa a hukumance Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila wani mataki da ka iya sake tada rikici a tsakanin Isra'ila da falastinawa sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ya jagoranci kasashen duniya wajen mai da wannan martani a jiya laraba inda ya yi ta kira da a kwantar da hankali kuma a kai zuciya nisa majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a daren shekaran jiya talata cewa wakilan ƙasashen bolivia masar italiya senegal sweden birtaniya da kuma yurguwa sun buƙaci a gudanar da wata ganawar gaggawa inda sakataren majalisar ɗinkin duniya zai yi bayanai kafin ƙarshen wannan makon shugaban falasɗino mahmud abbas ya ce sanarwar trump a kan birnin kudus ayyanawa ne na janyewa daga rawar da yake takawa ga shirin zaman lafiyar yankin ƙasar masar wadda ita ce ƙasar larabawa ta farko da ta sa hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da isra'ila a shekarar 1979 ta yi allah wadai da wannan shawarar shugaban shugaban faransa emmanuel macron ya gaggauta mai da martani mai tsauri ya ce wannan shawara a bar nadama ce da amurka da isra'ila suka ɗauka faransa ba ta goyon bayan wannan shawarar saboda ta saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma ta yi watsi da kudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya shi ko firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi marhabi ne da wannan sanarwar tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban dattawa kofi annan ya faɗa a wata sanarwa cewa ba za a samu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin isra'ila da falasɗinawa ba har sai an mutunta 'yanci na ɓangarorin biyu a birnin mai ɗimbin tarihi kisan shugaban yamal ali abdullah saleh ranar litini da 'yan tawayen hutu masu samun goyon bayan iran suka aikata ya ƙara jefa ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita cikin rashin tabbas da tashin hankali wanda ya sa wasu ke hasashen ƙarin yaƙi mai tsanani wanda tuni aka fara ma tsakanin ɓangarori da dama tun shekaru uku da suka wuce biyo bayan kisan na sale da 'yan huti suka yi ko sakamakon yaƙi ko kuma kisan gilla 'yan tawayen suna shirin ƙarfafa ikonsu a birnin sana'a da ke hannunsu tuntuni sun kama sama da ma'aikatan kafofin yada labarai arba'in ciki har da ma'aikatan yemen today wata tashar talabijin mai alaka da sale daga bisani ta kulla alaka da 'yan tawayen hutsi a yakin a halin da ake ciki kuma jiragen yakin da saudiya ke jagoranta sun ƙara ƙaimi wajen kai yaƙi ko ma jiya laraba sun kai farmaki a yamal majalisar wakilai ta dan amurka jiya laraba ta yi allah wadai da kisan kare dangi da na kabilar rohingya inda ta amince da wani kudiri da kuri'a kashi biyu cikin uku na wakilan da suka yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa musulmin rohingya marasa rinjayi a myanmar da ake kira bama wannan kudirin shine matakin farko da majalisun amurka za su iya ɗauka wanda za su kai ga aiwatar da shirin kakaba takunkumi da zummar matsin lamba ga samun kudaden sojin bama kana amurka kuma za ta ba mayamar tallafi na tattalin arziki wannan batu ne na nuna halin kirki da kuma batun tsaro in ji shugaban kwamitin harkokin kasashen waje a majalisar wakilai da ake kira ed royce dan republican mai wakiltar jihar california ya faɗa a ranar talata ya ce babu wanda zai tsira idan ana fama da tsaurin ra'ayi da rashin zaman lafiya a wannan bangare na duniya kimanin 'yan rohingya 600 ne suka rasa matsugunansu a cikin 'yan watanni suna arcewa zuwa bangladesh suna haddasa matsaloli ko kuma rikici na jin kai waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Donald Trump jiniya, ya ki amsa tambayar da 'yan majalisa suka yi masa jiya laraba game da tattaunawar da ya yi da mahaifinsa shugaban Amurka Donald Trump yayin da yake ɗan takara dangane da ganawar da ya jawo cece kuce kan kome ya yi da wasu 'yan rasha a cikin watan Yuni a shekara ta 2016 a katafaren ginin na Trump Tower da ke birnin New York. Trump Jr. ya kauce manema labarai lokacin da ya shiga ginin majalisa ta kofar baya kane ya sha tambayoyi har na tsawon sama da awa takwas daga kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa kwamitin yana binciken yiwuwar hada baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben trump da kasar rasha wasu a wurin tambayoyin na jiya laraba sun ce trump jiniya ya ce ba zai iya tunawa da abubuwan da kwamitin ke so ya sani ba ciki har da bayanai game da ganawa da 'yan rasha trump jr ya ce bai faɗa wa mahaifin nasa wani abu akan wannan ganawar ba har sai da saƙonnin imel akan wannan ganawar suka fara bayyana a fili ta wani bangaren kuma kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar ta dattawa ya yi wa mutane sama da ɗari tambayoyi a cikin binciken da yake gudanarwa akan zargin katsalandan da rasha ta yi a zaben shugaban kasar amurka bara har ila yau dai akwai ƙarin wasu mutanen kuma da kwamitin zai ji ta bakin su shugaban kwamitin ɗan republican sanata richard burr ya yaba wa abin da ya bayyana a jiya laraba da wani ga garin wato dabarar kaiwa ga ɗaiɗaikun mutane da bayanan sirri amma kuma bai nuna lokacin da za a kammala wannan aikin ba. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga Abuja, Najeriya inda hukumar sojin ƙasar ta bayyana cewa wannan karan za a yi babban taron manyan sojojin ƙasar ne a Ibadan. inda za a yi nazarin matakan tsaro da nasarori ko aka akasin haka da aka yi hassan mai na kaina gare ka headquarters two division ibadan has been granted the privilege of hosting the entire Nigerian army. Babban Hafsa mai kula da tsare-tsare na hedikwatar rundunar sojojin Najeriya kenan, Manjo General Chris Tola. yayin taron manema labarai inda yake bayyana shirye-shiryen babban taron manyan kwamandojin rundunonin sojin Najeriya da za a yi a hedikwatar runduna ta biyu da ke Ibadan. ya ce za a yi amfani da wannan taro don a ɗan yi waiwaye da nufin duba aikace-aikacen da mayakan suka yi a baya su kuma yi nazarin baki ɗayan ababen da suka yi a wannan shekara mai karewa da nufin tsara kuma sabbin abubuwan da za a yi a shekara mai zuwa don ci gaban irin nasarar da suke samu na kare 'yanci da ɗaucin Najeriya. Manjo General Jamitola wanda ya ce babban kwamandan askarawan Najeriya shugaban kasa Muhammadu Buhari zai zama babban bako yayin wannan taro. Consequently, the theme for this year's Chief of Army Staff Taken taron da bana shine sake asase nagartar karfin sojojin Najeriya wajen fuskantar kalubalen tsaron kasa. Containing contemporary national security challenges. Kakakin hedikwatar sojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya mana karin bayani. aikin mu ne ya kasance duk wani bangare ko kuma rundunoni akan sa ɗauki nauyin wani harka ta aikin soja mahi mahimmanci a shekara kamar yadda shi janar jemitola ya shaida an yi ne domin ya zama kamar waiwaye adon tafiya. duba da wannan taro zai haɗa baki ɗayan manyan kwamandojin sojojin Najeriya. Na tambayi janar kuka sheka ko mai zai hana su yi shi a Maiduguri duba da matsayar tsaro da ke konga bakon baya a wannan shiya. Ai in ka lura kwanan nan muka baro Maiduguri ga hafsoshi da suka samu ƙarin girma zuwa mukamin manjo janar manjo janar su arba'in da uku kaga a garin maiduguri ai aka je aka yi masu ƙarin girma kuma ka tuna ko bara an yi wannan taro so abubuwan ana kewayawa ne ba wai cewar sai ana la'akari da matsalar tsaro hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria soja birni ma hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku Wani haka ne a kuma gaida Hassan. To daga Abuja kuma bari mu buga ikon Najeriya inda hukumar kwastam ta ce ta kama motocin alatu masu tsadar gaske da kuma shinkafa 'yar kasar waje dubu barkatai dubu barkatai da sauran abubuwa da ke da tsada sosai cikin wata guda kawai. Babangida Jibirin gare ka. kayayyakin da hukumar ta kwastan ta kama a watan nuwamban da ya gabata da sun hada da motoci na gani na fada har hudu da kuma buhunan shinkafa dubu goma sha hudu da dari uku da talatin da uku alhaji muhammad uba shine kwantrolan kwastam mai kula da shiyar lagos da sauran jihohin yammacin najeriya motocin nan guda 64 darajar wannan motocin shine biliyan ɗaya da miliyan 300 mun kama wannan motoci ne a boye a wani gida kango a nan lagos to ko akwai wasu mutane da hukumar ta kama dangane da fasa kwauren eh, abinda da ake ciki mai gadi ne kawai a wurin da muka zo mai gadi shine muka samu a wurin sai aka turo wani wakili ya zo ya kawo mana mukullan ya kawo mana mukullan muka ɗauko motocin mu kawo shi ma sai muka tsare shi kumar ta kwastam din da ta ƙara jaddada ƙudurinta na ci gaba da hana shigo da shinkafa a najeriya bisa ƙudurin gwamnatin tarayya na bunƙasa noman shinkafa a cikin gida al'amarin da zai taimaka wajen samar da aikin yi ga ɗimbin manoma da kuma masu dogaro da su shinkafa abun da muka kama a kwana kwana talatin mun kama dubu buhu dubu goma sha uku da dari uku da talatin wanda darajar shi ne miliyan 164 kuma wannan shinkafa mun kama su a wurare daban-daban ne da kun san gwamnati ta hana da shigo da shinkafa ta kan iyaka sai da ainihin tashar jirgin ruwa saboda haka sai ne muka kama waɗannan kun gani da muka je na mutane suna yin dabara daban-daban wasu ma sun ɗauki buhunan sun shigo da shinkafar waje amma sai suka ɗauki buhun gida sai suka je suka sauye suka je suka saye bayan shi akwai man girki man girki wanda in an riga an gama shi ba a bari wanda ba a gama ba shine aka bari gwamnati ta yadda a shigo da saboda za a ƙara gyara shi a masana'antunmu domin mutane za su samu aikin yi shugaban hukumar ta kwastam kula da shiyar ta lagos da sauran jihohin yammacin najeriya har ila yau ya yi kira ga al'umman najeriya da su ci gaba da tseguntawa hukumar kwastam take-taken duk wani dan sumoga ta yarda hukumar za ta samu nasara wajen dakile sumoga da ya ce yana illa ga tattalin arzikin najeriya ya ba da tabbacin cewa hukumar ta kwastam a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar kanal hamid ali Marabus za ta ci gaba da kai kai samame a kan iyakokin najeriya domin kawo ƙarshen fasakori da ake yi a kan iyakokin ƙasar babban hijibirin amurka daga lagos a kai da baban gida ga wannan so mun taɓa kuma daidai gwagwado wannan shekarar manoma sun samu abin da suka samu saboda kamar mu a niger kusan kashi saba'in cikin ɗari na kujerun hajji manoma suka biya daga ƙauyuka talaka da ke ƙauyuka wannan karin kaga ana kukan yiwa a manyan a birni ne mina kwantagora suleja bidda nan ne za ka ji ana maula ana abin kuma saboda yanayin babban gari yawancin mutane ba son aiki ba kasuwanci zuciya ya riga ya mutu kuma an saba da rin tafiyan da ake a da bani bani saboda haka muna iyakan ƙoƙarinmu To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa Ba roƙi ka ton ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkama da asuba Grace Alheri Abdi ke fatar an shekarar lafiya. Barkama kuma da saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na farko a shekara ta 2017. Yau saura kwana uku 'yan matan sakandaren Chibok su cika kwanaki dubu ɗaya a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda galibansu suke ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na kakkaɓe ƙungiyar daga jejin Sambisa. Nan gaba a shirin Za mu bi diddigin rahoton da ke nuni da cewa ba a ba 'yan matan Chibok 21 da kungiyar Boko Haram ta saki damar ganawa da danginsu ba lokacin da aka kai su garin garinsu Kirsimeti, koma wasu ƙauyen karan farko tun da aka sace su. Za mu kuma bi diddigin batun kama waɗansu mata uku da rundunar sojin Najeriya ta yi waɗanda aka ce suna da hannu dumu-dumu a wajen tura ƙananan yara kai harin ƙunar bakin wake. To sai ku kasance tare da shirin a wannan shekara. Menene duniya? daɗin duniya? minene duniya minene dadihin duniya Idan kun kasance tare da shirin domin iyali a wannan shekarar da ke karewa babu shakka kun san an samu ci gaba matuka a waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da dama da muka gabatar a shirin. Waiwaya aka ce maganin bantuwa bari mu fara da wannan batu na 'yan matan cibok da muka fara shekarar da shi ga ci gaban da aka samu. Ashe Ƙungiyar Boko Haram ta ba da musayar 'yan mata 82 daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1,119 da sace 'yan matan sakandaren Chibok a makarantarsu inda suka je domin ɗaukar jarabawa kammala karatun sakandare. Wannan ya biyo bayan sakin 'yan matan 21 da ƙungiyar ta yi a watan Oktoba bara. To yau shirin domin iyali zai yi bibiyar rahotanni da wakilanmu suka ɗauko mana na wannan ci gaba da aka samu faro daga birnin tarayya Abuja, inda ƙungiyar fafutukar ceto 'yan mata da ake kira Brimbak Girls ko kuma BBOG a takaice ke zaman dirshe. kaurewa da murna dandalin unity fountain bayan labarin matan chibok 82 da aka samu sun shiga fadar shugaban najeriya aso rock inda suka gana da shugaba buhari duk da dai dama ba a ba wa 'yan kungiyar dama su gana da matan da aka samu sun yi gangamin murna da wasu daga iyayen matan shugaban kasa ya cika burinsa muna mai godiya muna taya shi murna da wannan nasara muna kuma taya iyayen yara murna musamman kuma su wa'annan kungiya ta bbog sun yi matukar kokari gurin wayarwa mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lallai sai an dawo da wannan yara. Me yasa kungiyar ba ta yaba kokarin gwamnati in an duba koma dai yaya akwai nasara a samo matan? Ita ce tambayar da na yi wa sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu. Idan ba sai abin yabo ba da mu yi mu yaba musu. Ai abu idan mutum ya abin da ya kamata ka ce ya idan kuma bai baka ga mishi shi harkan gaskiya kenan ba ta da wani abin nan guda biyu. To a ce wai a ta yaban gwamnati da yake sun yi abu ɗaya shi kenan. Da mutane da suka ce da aka ka 24 mu gode mu koma mu daina magana fa yanzu da aka karo 82 ba su ji daɗi ba ko gwamnati ita kanta bata ji daɗi ba ai kuma mutum ita ta rika magana yanzu wannan abin an kawo su ba wai mu ne zamu yi abin da alfahari da shi ba ko na ba su gwamnatin ne suke yi su nuna cewa ga abin da suke kuma haka din da muke cewa su ci gaba da kawo wannan za su kawo ɗari da goma sha uku su daɗa samun su yi alfahari da abin da suka yi kuma su yaba kansu abin da suka yi mu da muna yaba musu sun yi abin yaba kuma ba su yi abin yaba ba ba mu yaba musu ba zantawa da jami'in labaru na kungiyar gwagwarmayar ceto matan ciwo BBOG Dr. Iman Shehu a duk lokacin da aka samu wannan nasara ba a ba wa kungiyar BBOG damar gaisawa da matan ko ma kai su dandalin Unity Fountain don murna a bainar jama'a. Dr. Shehu ya ce hakan ba zai shafi lamuran kungiyar su ba. Tun da gwamnati ta ce ba ta son ta ga mun ma'amala da su ko ma mu gansu. Shikenan mu wannan bai dame mu ba mu dai za mu ci gaba da gwagwarmaya mu ga cewa sauran 'yan matan an sako su dama tun da an sako waɗannan 'yan mata alhamdulillah. Me za ku ce ga waɗanda suke tunani kun fiye dagewa da matsa lamba kan lamuran matan nan kuma alhali gwamnati tana nata ƙoƙarin. eto eh yadda mulki take ne a yawancin kasashen afirka shugabanni in kana bukatan abu ga shugabanni in sun ga ka cire hankalinka daga abin da kake bukata kaga sai su yi banza da kai kawai su kama gaban su don haka shi yasa mu mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a afirka masu mulki in ba abin da ya shafe su ba ba su damuwa shi yasa ga muka matsa lamba Masu gugurmayar dai na fatar ci gaba da yarjejeniya don samun ragowar matan inda sukan yi gugar zana kan yadda suke ganin hukumomin Abuja na gwale su. Ga sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu. Gwamnati ta ma samu iyayen amma ta ci bakin ta same su ta ba su hakuri akan abin da take yi. Ta ce ga abubuwan da muke ta ma ga musu da yi magana da su ta duba lafiyar su ta duba ciki yadda suke yanayin da suke ciki kwata kwata babu. Kawai da sun wani daga sun kada keya kawai sun yi sun yi kamar watsi da mutane. Su suna ganin wato su ne gwamnati yanzu sun shigo to ai kafin su an yi wasu kuma bayan su kuma za a wani ba duniya duniya nan bane ba wataran mu ne wataran kuma ba mu bane ba wataran ko duniya gaba ɗaya gaba ɗaya mu za mu bar shi a cikin hirarsu da manema labarai jim kaɗan bayan tashin 'yan matan zuwa birnin tarayya abuja gwamnan jihar borno kashim shatima ya bayyana cewa babin da za mu fada illa allah ya saka wa shi mu shugaban kasa allah ya saka wa sojojin kasan nan da civilian jtf ɗinmu da kungiyoyi da suka taimaka da aka samu mana 'ya'yanmu nan allah ya ba shi karfin gwiwa da lafiya allah ya sa samun sauran 'yan matan nan a cikin koshin lafiya Shi ne addu'anmu shi ne bukatanmu kuma mun yi imani nan ba da daidaiwa ba za a samu sauran 'yan matan da kuma duk mutanen borno da ke hannun 'yan ta'adda yan jaridu fa game da ruwan da suka taka musamman ma wajen eh, yanto waɗannan mata ai yan jaridu kun taka rawan gani kuma ya cancanta ya ba muku a gode muku don gwamnati da ke ce a lokacin sun ma fito sun ce ah, ba ma sake 'yan matan nan ba ma dauke su ba boye su aka yi don a sa gwamnatin kunya alhamdulillah hausawa suka ce rana ba ta karya sai ƙuri'a gashi nan alhamdulillah don gashi nan an samu 'ya'yanmu kusan goma sha 114 a cikin watanni shidan nan kuma mun yi imani za a samu sauran mu. To wai mai al'ummar jihar Borno ke cewa ne game da 'yanto waɗannan 'yan mata ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri. Muke gani wannan lamarin dai abu guda biyu ne. Na farko a gwamnatin Buhari a siyasance ta yi nasara gurin mai da yaran Boko Haram din nan musamman ma Chibok gas din nan. Da farko dai abin da zan ce dai na taya iyayen 'yan matan Chibok da murnan cewa an suke 'ya'yansu. Amma akwai abin da yana bani matukan tsoro gaskiya abin da yake bani tsoro shine shin su wane ne a bangaren boko haram da aka sake su mutanen da da sanadiyan kama su shi yasa muka samu sauki a maiduguri ne aka sake mutanen da sanadiyan kama su yasa ya karya garkuwan boko haram ba sa iya su fuskance sojoji su karba gari su aka sake to shine mu sani ba sannan na biyu sake sun da aka yi din wani iri da janjaniya aka yi da su a suna an sake su su sake koma jeji su sungumi bindiga su ci gaba da kashe mu da kashe sojojin mu ko kuwa an sake su ne a sunan su ma in sun komo ga irin barnan da ba za su koma su yi irin na da ba Yakubu Nkeki shine shugaban kungiyar iyayen 'yan matan Chibok. Mun iyaye da muna can kasan Chibok mun ma wannan gwamnati tun da mun gani sun kasa rawa a zuwa gani saboda kawo 'yan matan nan a da ransu to mun jingina musu kuma muna da bege ta wannan tafiya da lallaban da suke yi sauran ma za su fito mana yanzu haka mu iyaye dai musu gabanin iyaye din mun iya mu je mun zauna da su muka ga yadda suke kuma alhamdulillah yadda suka fita sun fita ba a cikin kamar yadda na fari suka fita ba jikinsu lafiya ne ba su da wani matsala da yawa a jikinsu da zai nuna kamar irin nan yiwa da sauransu. To kamar kun samu eh, kun gana da su eh, waɗannan 'ya'yan naku? Eh mun samu mu zauna da su kwarai yanzu kenan bai wuce ma minti talatin ba muka bar inda suke. Ya ko ga halin da suke ciki ne ya hankalin su bai canji ko kasancewa a suna da wani halin da zai nuna kamar sun kauce daga hali na asali ba suna nan dai da halin su lafiya lau ne ya'ya ne wanda suka ganni ma suna gudu su rungume ne su tambaya kanensu da iyayensu a gida ɗaya ɗaya ɗaya kam ai a sani cewa ba su da wani juyawa hankali. To bala kai akwai yarka ko kuma eh, da aka gano a ciki? Eh sosai ma kwarai ma na ɗauke ta a wuya ma na jin daɗi da yadda ta fita. akwai wasu da aka kamar aka gansu da raunuka hakan nan ɗaya kamar kafan ya ji ciwo ɗaya kuma ko hannu ne hakan nan kamar su yi maku bayani game da menene ya same su har suka samu wannan raunuka. Eh, wannan ka kaga yanzu a cikin haɗuwar mu na yau nan nan murna ne na fita su musamman ban samu zarafi na bincike su game ga wannan ba domin yana da sauran lokacin da zan sake koma wajen su mu yi hira. a Sauran iyayen fa da kamar ba su gano nasu ba ya suke ji ne. Eh iyayen sun ma ko da haka mutum in ka ga naka ba dole zai san tafe ka a zuciya. Mm. Amma da suke mu mu fara gani cewa wannan gwamnati yana kwakwari tun da an fitar da ashirin da ɗaya aka ta hanyar lalaba. a haka kuma suka fitar tamanin da biyu a ran daya kowane iyaye yana da bege cewa nashi zai fita. Inda za mu ja birki kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake waiwaye baya a shirin domin iyali. Muna kuma kara godiya ga dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga shirin a wannan shekara da ke shigewa ta dubu da goma sha bakwai a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya to a gaida innar su amal yanzu kuma ga baba ya kuma eri da labaran duniya amma a takaice ma'aikatan kashe gobara sun sha fama a wurin kashe wutar daji da a ƙananan hukumomin los angeles da kuma ventura biyo bayan tashin gobara da ya tashi a safiyar jiya laraba a cikin birnin los angeles wutar daji ta kona sama da filaye dubu kana kuma tana barazana ga sama da gine-gine dubu wutar ta kai kusa da manyan hanyoyi da makarantu da kuma gidajen adana kayan tarihi kuma ta haifar da hayaki mai illa a yankin kimanin mutane dubu ɗari biyu ake kwashewa a wurin babu labarin cewa wani ya rasa ransa a wurin sai dai mutane 'yan kalilan ne suka ji rauni ma'aikatar kwana-kwana ta los angeles ta ɗauki ɗaruruwan ma'aikatan kashe gobara kuma ta yi kira ga jiragen sama da na masu saukar ungulu su taimaka wurin kashe wannan rutan magajin birnin los angeles eric gasserti ya ce an riga an kwashe mutane sama da 230,000 daga los angeles da kuma karamin hukumar ventura an ba da umarnin kwashe mutane a wurin kuma an shirya kwashe wasu mutane waɗanda suke nisa da inda wannan abin yake aukuwa a jiya laraba uni guda bayan da gwamnan jihar california jerry brown ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙaramin hukumar venturan kasashen duniya sun mai da martani nan da nan akan sanarwar shugaba donald trump cewa a hukumance amurka za ta amince da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila wani matakin da ake ganin zai iya sake tada rigima tsakanin isra'ila da falisdinawa sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jagoranci kasashen duniya wajen mai da martanin a jiya laraba inda aka yi ta kira da a kwantar da hankali kuma a kai zuciya nisa kisar shugaban yamal ali abdullah sale a ranar litani da 'yan tawayen huti masu samun goyon bayan iran suka aikata ya kara jefa kasar da yaƙi ya daidaita cikin rashin sanin tabbas da tashin hankali kuma ya sa wasu suna ganin cewa ko kuma suna hasashen ƙarin yaƙi mai tsanani wanda ya fara tsakanin bangarori da dama shekaru uku da suka wuce. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu amadadin baba ko makeri wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin jimi cook ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsin.